Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan. Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyamban ciki musamman a wannan wata na azumi ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara na jihar Kano. To likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyamban ciki. Barkanmu da wannan lokaci. cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji to wannan cuta abin da yake faruwa a kanta shine akwai shimfiɗar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun giɓi wato ciwo kenan za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata to idan aka kuma samu wannan ciwo akwai sinadarai waɗanda suke taimakawa wajen digesting wato markaɗen abinci a cikin tumbi to wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su wanda idan suka taɓa wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba ba sannan kuma akwai irin abinciccikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri wannan miki sai mutum ya ta fama da wahala to likita me ke kawo cutar musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi a irin bincike da aka yi yi, an gano cewar akwai kwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan olsa din a cikin su akwai abin da ake kira helicobacter helicobacter pylori to ita wannan helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samunta mutum ya ci ta ko contaminated food haka to idan mutum ya ci kuma shi kenan sai fama shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na olsa ake bada magungunan da za su iya kashe ta yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan helicobacter pylori din banda haka ma kuma akwai wayansu aƙidun haka da da mutum wasu halayya da mutum zai iya yi wa'anda za su iya jawowa ya samu wannan cuta ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer wato ulcer ta azaba kenan ta wahala akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su samun ita wannan ulcer din to shi kan shi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon ko kuma ya sa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa ko mai sanyi da yawa ko mai kararau kararau kayau kayau da yawa ko kuma abinci mai yaji haka spicy milk kenan ko mai tsami ko mai ɗaci duk za su iya tayar da wannan ciwo mai fama da cutar olsa kuma zai iya yin azumi amma akwai waɗansu dokoki kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko to ana so mutum ya ci a wannan lokaci amma akwai irin cikin da dama mai lafiya ma wanda ba olsa yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata ka ci ba kamar soyayyen abinci kenan mai maiko sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan kamar yadda na faɗa ko masu tsami haka ko wanda ya cika ɗaci da da shauransu wa'annan duk mutum sai ya guje su sai kuma mutum ya sha maganinsa dama ai za a bada magani na ulcer to sai mutum ya sha wa'annan magunguna a lokacin da yake da ulcer din zai iya azumin shi idan ya sha magani ba wani abu bane in Allah yadda inda mutum ya kula ya samu ya yi sahur sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha bayan bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali kamar yadda na ga wata yar uwata tana yi tana da olsa idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino amma wanda ta saka a cikin ruwa ya laushi wato kaga an guji abu mai karau karau din kenan ko busasshe ko kuma ta ci wanda yake a jike din ko kuma ta ci wanda yake danye duk tana haka in ta karya da shi ta yi sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba wanda ta zuba shi da madara saboda ita kuma idan ta sha madara olson ta yana sauka kuma inda su in sun ma sha madara olson su baya sauka to saboda haka za ta sha sai ta ringa cin abincin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta to akwai inda za ka ga an yi azumin ana da olsa bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam hayam hayam hayam ai olsa nake yi saboda haka sai a ta cin abinci wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida shi ma yana sakawa ma ciwon ciwon ma ya zama ya yi exacerbated wato ya tashi kuma sai kuma kaga wani ma sai an kai shi asibiti ana ta faman yin allurai da shauransu to saboda haka abin ma shi ma strategy ake bi insha Allah sai kaga an samu lafiya idan mutum yana fama da cutar olsa me ya kamata ya yi kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kauracewa musamman a wannan wata na ramadan idan mutum yana fama da wato ciwon olsa na farko kamata ya ya je asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan ulcer ta shi wace iri ce dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi visit din shi na asibiti saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba idan kuma ba mai wahala ba ce wato ba mai karfi ba ce to idan ba wadda take yawan tashi ba kenan wadda take yawan exacerbated to wannan insha Allahu zai iya yin azumin shi za a iya cewa ke to ga magungunan da za ka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗe baki kuma dama kamar yadda na yi bayani za a guji ji wa'ancan cika da naman da na lissafo a farko insha Allahu um, za a samu saukin abin za a iya azumi lafiya. To likita a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban shin yaya masu fama da ciwon siga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu. To masu ciwon siga su ma kin ga Mm, ciwon su yana da mahimmanci wato ciwo ne na musamman su masu ciwon suga akwai level da ba a so sugan su ya wuce uh, ta sama akwai kuma level da ba a so ya kai ta ƙasa saboda har ba a san ma ya yi wani ƙasa ana ganin cewar idan ya yi wannan ƙasan ma za a iya rasa mutum to a dalilin haka ne kai mai ciwon suga ba fa za ka ɗauki azumi haka kurin ba sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganinka. zai duba ya gani za ka iya yin azumin dama kamar yadda na faɗa komai ana dubawa ne a bisa history wato a ce tarihin zuwanka asibiti akwai a takarda an yi documentin a dudduba a dudduba a gani a yanayin yadda kake wannan eh, level ɗin sigan naka mai hawan hawan hawa ne yana wasa baya ɗan daɗewa in yayi daidai to duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da 'yan shawarwarin da ya kamata a bubbi da dokoki ya danganta da irin yanayin ciwon sigan sigan naka kowa akwai irin nashi akwai wanda zaka ga sigan nan da nan yana yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci akwai kuma wanda zaka ga mai wahalan ne wanda zai dade kafin ya sauka kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin da jikinsa yake mu'amala da siga to a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba idan wanda zai iya yin azumi ne za su gaya mishi in kuma ba wanda zai iya azumi ba ne za su gaya mishi ya kula saboda kamar yadda na yi bayani ba a so sigan ma ya yi ƙasa. to likita akwai masu fama da da kuma hypertension ko hawan jini su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyarsu musamman a wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan. To masha Allah su kuma masu ciwon hawan jini dama babban abin dubawa shine abinci mai gishiri kuma dama lokacin azumi mata <laughs> muna girki wani lokacin kawai muna daddafawa ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo mu dai girkin mu muke yi saboda za a cin an yi buɗe baki To a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri. To in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka kara. Sannan kuma a kula wajen shan ruwa haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai sosai. Wannan ma yana taimakawa insha Allah, gurin sirka yanayin gishiri da aka ci haka. Kuma kamar yadda na yi bayani babban abin da ya fi mahimmanci ga masu irin wannan ciwukan shine kula da shan magani. Kula da shan magani shine to idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganinka sai ka ka sha lokacin sahur kaga shi kenan an huta in kuma dama ka riga ka saba ne to zaka iya sha amma dai ya fi a sha din a lokacin sahur saboda za a tashi a ci abinci akwai da ma ba sa bacci sai lokacin <laughs> bayan an yi sallar asuba to kaga wannan lokacin kafin a rufe baki sai mutum ya sha maganin sa insha Allah ina ganin ba za a samu matsala ba sannan kuma idan mutum yana da kamar ciwon wanda yake ba a gama gane kanshi ba sai magana da likitan da ya saba ganin shi don a bincika a gani yaya wannan ciwo naka zaka iya yin azumin ne ko ko ba za ka iya ba likita daga karshe wace shawara zaki ba ma al'umma baki ɗaya wajen kula da kansu musamman a yanzu da ake azumi kuma ya zo a yanayi na zafi shawara dai wadda dai duk aka saba bayarwa ce a ko ina a ko da yaushe wato shi dama azumin nan mun saba yin shi a lokacin zafi na lokacin zafi ya zo ana yin azumi wani lokacin Allah mai Allah mai rahama mai jin kai ana cikin azumin sai kuma kaga ana ta samun rahama ana ta samun rahama rahama tana sauka gari yanayin gari yana canjawa to dama a lokacin zafi babban matsalar mutum shine kishi a dalilin haka ne kaman in aka sha ruwa din zaka ga mutum kafin yayi komai ya nemi ruwa sannan lokacin buɗe baki ma zaka ga wani ya fi gwammacewa ya sha ruwan to wannan haka yayi in ya so kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din sai mutum ya kula wajen kamar yawan shiga rana haka da shauransu tun da ita rana za ta ringa tsotse ruwan jikin mutum ne idan zafi ka ji zafi za ka yi gumi saboda haka dan ruwan da ka sha duk zai yi ta fita ta gumi ɗin ko to a dalilin haka sai mutum ya dan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance a activity heavy activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana ɗan hutawa ko kuma in ma za aikin a yi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya ga baki ɗaya. to madalla masu sauraron mu kada ku sha'afa shi shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilimantu da shawarwarin da likita ta bamu musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. ba ana rawa